na farko ka shiga youtube na biyu ka rubuta ghana hausa television na uku ka danna subscribe shikenan ka samu kanka tare da ghana hausa television jin htv wurin nuna fam da al'adun gargajiyan masu amfani da harshen hausa bismillah to ashe eh, ki shiga daki ki duba min ya shi to abin ga da dan eh. ce da ko shi kace wani za mu ne kauye ne kauye kwakuru amma kai kuma galas kana da shishigi ba ya kai haka je kwakuru kuma abin na da muhimmanci amma ba za mu ji ba ba mu ji ma za mu nuna ne su um Zainab shi za mu anguwa mu zo za mu wani kauye ne da ba mu da ba mu da ka yayana ka daga daga daga daga mai bai sani ba ya fe mai ta ta ka sannu ta ka sannu ta ka sannu ta kasannu ta kasannu ki shigo haka haka haka haka shigo ka fita sami yayana haka ta kasannu ta kasannu kai kai kai ta kasannu kai kai kai sannu sannu ka ba wurin zama tsakanin masu aiki na a gani a ni na gaya maka na gaya maka na ga baka yarda da ni ba dan nuna ma abin mamaki daya biyu madalla madalla Anshuwan Kaduwa wace ce? Ha? Ah, gimbiya ce fa? waga ta zo wajen ka ka mata wani koron walakanci haka ne ta doki ta kai shi ta bar gida ta je daji wajen ta gan karshen ta to dan bar ka sani yariyan ga ta komo ma kai da ta kuna tare yanzu haka har tana da ciki ina son ka sani yariyan nan ran da ta haifu naka ta kare ka sani karshen ka kenan za ka koma can ku yi soyayya yaron zai saya a matsayinka kuma na ga baka yarda da ni ba ka anshi wannan ka soma cikin ruwa so uku ka yi wanka za ka ga abin da ke ciki kai ma shugabancin da kake nema an dace k'a ya kaje daga baya ka zo ka min godiya na sallame ku kunjua kama kupata mimi yaya to wannan yariya ran da ta na naka ta kare za ka bi ta can ka je ku yi soyayyanku yaron shi zai taya matsayinka yanzu ba daga gane wanka da ki samu yau kure kakan zo kusa da ni yau kure don Allah kaka zo kusa da ni ni ne ro yau kure kaka zo kusa da ni ban ma komai yau kure yau kure kaka zo kusa da ni shi ne na zo ka nuna min soyayya ba zan ma komi ba ni ne gindiya farida ba zan ma komi ba za ni za ni za ni za ni hajiya kin gani abin da yasa na ce ni ko aure ma ban yi kuma hmm. amma na ga maganar da nike yi kina hawaye inda ni nawa magana da naki ya dace ki koma gida ki shiga cikin maganan da kyau domin so yana shiga cikin soyayya baba maganan ga da kanga hmm. hmm. gaskiya ya dace da nawa shi yasa nake hawaye amma nama mai gida na laifi kan magana ga don allah ina son ka raka ni in je roke shi gafara Lillahi Allah. Lafiya. Ba na da ya gida. Ah, eh, eh, watan mun zo nan gada guntun zance ne. Eh, ya zama watan matanka tana tana gwada cewa ta yi maka wani laifi. Ta kanta ta yi tunani kan wannan zance ta ce ba gyara ba amma ni da ta mu zo nan ya so mu yi ba hankuri. sai abin da ya kawo daga mun zo ne kurin mu ba da hakuri so Allah sai kuma ya kara maka hakuri abin da ya kawo mu kenan Allah ya kara mu duka hakuri amin amin Allah ya kara mu amin amin ajiyawa wani tunani yau kin kai ne har kin ka cewa yau in ka ko wanga babban mutum zai zo ba ni hakuri ai ka san Allah na sake mutum haka ne haka ne haka ne Ina emin eh, daji kore kamar da ka zo nima hankurin mutum ke laifi ko ba aka ba haka nan ne dole in an zuwa ce wani ya hankuri ce kai ma ce kai ma ka ya hankuri shi sa ni ma wallahi na yi hankuri na ya fi eh na ya fi eh, eh, eh. ni ma na gode da Allah oh, oh, ba gode ka duba ni ma ka ji zance na kace ka to zance na biyu ne watan game da yanka ita yariya fauziya fauziya na amna ita mana wai ita da wani saurayinta wai da yake son ta da aure wai takiya amma ita yanzu zancen da ta gaya mini wata ita yanzu tana son ta yafi iso ta duki wai gidanta guda yana jauli ne ko ina ne eh, ta ba ta ba yaron da fauziyan aure ita ta yafi musu nan duniya Allah ya ga ta ga ta ga ko gaskiya ne hmm. shafin gidan ke gashi ne hmm, wai wasan yanzu a ba yaron shi da fauzai su a daura musu armi ko macen har ita ta yarda a yawo wallahi eh abin ya ban mamaki ban san wanga abu ya zo canja haka ba mm. shi yasa ajiya ajiya mata na ajiya wawo ban san tunanin da ta yi ba amma inda ta yi ta yi hankuri ta ce mun ba samarin ga wanga shafi a kwanya mun ya mu ba shi abin da ta yi ma wannan samari malam bari shekagan gan da ya ka. sai ka gan da yazo ka magana ni da kai na man da yake zaune ga babar ne ba saboda samari ka ce ka ya na ka shi a ka la ya ba amma kaga abu ne la yin dabu mutu sai kamar ka kana so to ya za yi na ka gan magana kenan shi yasa tunda ita mata ce ta bar komai uba yaro shafin ba damuwa abinda za yi shi dai mu ce tare haka ne eh so hmm. mu je mu ba yaro eh to ajiya eh. wai aje tare ta zaki ya kije da mu ko dai Ah, a oh ba ta yadda ta ba ta yadda je wuri ko abin da sai ma samari wallahi ba ta yadda je oh shi dai ni da kai mu je a ka shi sai ka shirya ko eh, shi mu je ko ajiya ba mu ba ta lokaci eh mun je jin daɗi zan yau ne eh Allah na gode maka ina maka godiya eh. <laughs> ka ka sallah tashi ina son gama wanda ba ne aha wata riya ta zo nan jiya hmm. ta gwada min suna amma na manta kawai ka mata foto a ta yake nan ba ta ban kuɗi ba ba ba ta bani ba haka suke aishe ka ta musu aiki firi ba su biya ba wani zai ma aiki ki bani kuɗi yanzu

ku yaran zamani yanzu wata da tsalla kuke yi kun ga kun zama kwaku da Michael bara in shiga fito same ka kana zaune bara in fito same ka kana zaune a cikin kaji ka sani wanda ka ke da rai ina ji sallah ba rike da kake yi ba an kawai ga da mutane wajen sallah ka ga wajen da mutane kashe ne a ba ban ce kuma da batun kudin yarin nan nake yi ba ma tun ki biyan kudin oh, to salamu alaikum gidan ga salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum ba mu mutane gidan bismillah bismillah za mu mu zauna ko yaro ga kujera to eh, eh, kenan gidan ke ga wallahi Wannan eh, alkuka yake yi wallahi ko to amma da an gama komi ji insha <laughs> Allah to na babanka ina sallah ina sallah to duba mu da ko ya gama sallah shekai mu da kai komai duka hankuri ne hankuri ya fi komai ka gane haka nan ne ai rashin sani ne ka gane ah, ah, alhaji tantantan ke la ah, wani alhaji tantantan wani alhaji tantantan kara nan ka ji matanka ka zo nan ta walakanta mu ka riga ka zama jaki abu da ta faɗi bai tashi tana hawanka da wata zage ni da wanda yaro ta zo ta cimma mutunci gidan nan kana ji kana gani ta ga ka zama jaki yanzu ko ba sake daga gidan na fad bai taki Amadu tambaye shi in tambaye Amadu Amadu dan ka ne Amadu dan gidan ka mishi kai ka mishi mahaukaci fara maka bari yanzu nan wannan mahaukata kada matanka duk bi ko haukace ku ruda ba ku sabu da kuke ciki ba wallahi Allah tantan ka san maganar da ke fita baki ka ba wannan ba ce zo da ni gidan gaba ya ce ba ka kana hakuri gaji naji naji saboda kai na ba wannan kujera wanka saboda kai na bashi kujera da na kore shi afta ni ma na yi farin ciki kwarai da ka girmama ni me kawo ka me me kawo ka to Allah tantantan kana wurin ko gaskiya abin da ya zo da mu ne da mun ka duba matana da ta duba fitina ba kyau kuma na duba ni diana fauziya da danka amadu suna son juna kwarai shi yasa zuwan mun da mun ka zonga mun zo ne kurin mu zo batun aure diana fauziya da danka amadu kurun aure magani magankani me gida zo ki ji wani magana <laughs> batun aure yawwa ina ke zauna eh. zauna ki magana alhaji rauf kana gari kuwa wallahi muna gari kana gari ka zo eh, matar ta ta ci muna mutunci wallahi ka faɗi bai da bakin magana matanka ta zo nan ta walakanta mu ta ce muna mu muna so ya masara mu ci ni da matata to cikin masaran muka yi wannan yaron kuma cikin masaran muka rayu wannan yaro ba shakka tantantan ka ci albarkacin mm-hmm. ba wani tantantan ya hankuri tantantan kwanta da hankali kai magana mu da auren ma ba a yi shi auren ma ba a yi shi kaga wanga yaro kaga wanga yaro bai son ƴan kayo bai son tabo mu masu cin masara ne haka matanka ta ce shi yasa wanga yaro ba bai so baba baba ni na son ta zan kwada maka mari kana son wa in ana ne kana son wa baka da hankali ma ci zan kwada maka mari kawai gida da bota da aka sa wannan mutane su tuna mutunci ko baka da lafiya ne yaro yana so domin Allah ka karbi maka kullu jafi malam wallahi ina son ta kana son ta ina son ta ah. an ga mun ma ci ko ka ka kake son wa Eh, wai na so a bincike ka yi hakuri da eh, wani walakanci na y'a hakuri na zuwa eh? ka ce bai sun ta ko eh bai sun amma kana son yaren ko ba ka son bala wallahi na son ta ah, kana son ta na son ta ah, an ga mun ma hukaci ko kun ga mun makwadanci wawa dolo baba zan gaya magana in dai ka bari tsakanin da fauzi ya bashi wallahi zan shiga cikin wani halin da yake kai da kanka bai dace subhanallahi ya ruhi sanin kunya yaro ya sa ni kunya jama'a ku fabe yaro ya sa ni kunya kake ana yanzu kana aiki komai ya sake ka zo ka zage kana aiki ne ka fara aiki ka samu aiki maganan banza ke ga mini Allah jiro ba wani magana ba ka ga hushi ne haka ga ya magana magana ke ga mini ga dan ga miki ni ban aiki ko tana duban ka so shi ai na ji duka in banza ne ke ma ki duba shi tunda yau ya zama da mu musulmai muke abin da ya wuce she mu bare wuce akwai wasu musulman shetanai ne domin Allah kaga ka ba inda ka mu haka nan kake nan ba ni da shetanin ko a ya ya hakuri tambaye shi ta ga ka ta shi tafiya ta shi kiti auren ba ai ba ai an fa auren ba ai shi ku ya a alaji ta yi hankuri domin Allah kai shetan domin Allah ka zauna kana cikin jama'an domin Allah domin Allah ka zauna kana ji abin alheri mun ka zo da shi ko ba aka ba na makankan kiran makankan ta zo a'a ita ba ta da magana cikin ba akan ke so wata ita matan shi alhaji rauf ta ga kamar wata wata da ta shigo tsakanin eh, domin Allah ka huce da ta shigo tsakanin Amadu dakka Amadu da ita yadda eh, ya sunanta Fauziya ta ga kamar abin bai dace ba ta ce wai to sabon gidanta da ta yi gini wata mota na ciki ta ce wai mu zo mu yi maka magana mu doki wannan mota mu ba dakka da gidan da kashi mu ba shi kyauta ya so ya zauna domin Allah barin karkare magana na ka huce ka huce ya so ta biki kwatan ta yafe musu nan duniya Allah ya rayu so mu karbo ranar auren randa za zaka ce a daura auren kurin she mu zuri amma ga makullin shi komai ku ba mu bukata baba ka shi wani baba zan ci ka wallahi zan ci kaniyan ka ma hukacin ban zama shi mu ma ba mu bukatan komai kaga dai mu talauci muke ci ni da matata muka yi wannan yaro kuma ina son ka sani talauci za mu ci mu mutu da gidan da motan duk ku tafi da shi ba masu ba ni ke magana ba duba alhaji ba ka ke magana ga shafi wai a baka ka ba ka amadu wannan gida ta yafe mai nan duniya domin allah ka ba ta kwara maka mari ga ma kusin shafi a kai ni ban taba ba kai kai karbi karbi o oh. ba kai mana don ga ka karbi kawai baba alhaji ya hankuri yaya da mana ranar da za a daura aure ya hankuri rana eh ka sa rana in gobe ne ma ka ce ba Allah a'a gobe ne ka yin na ba a yin sabon bakwai ba a kai ji mana ba ba a neman kwabin ku za ta yi komai da kudinta bari in gyama ka ka ga fa da ni da ɗana muka ji ne amma ba a cikin da gashi abin da nake son ka sani kenan ba ba daura aure sabon bakwai ku je gida mu ma mu zauna mu shawara abin da shawara ta kama za mu turo da manzo a baku labari mu ma mun gode kwarai to ba muna rakiya ne to ai kai wallahi kai ma wakaci ne Allah wallahi Sharif kana bar ana nace ka samu hakuri ya sai ne ga mun haka kai ba wakaci ne wannan fa amini na ne fa kwana ke raba mu da to amma saboda abin da matar ta yi nan wallahi sai na fushi da shi da aka mata mai gwada abin mazakunta ya zo ya ce mini wani na ji mata na ta yi kaza amma kai hakuri ai abin da yasa ya sani ni gaba kenan to sani ma ko auren ma zai yi ma ila ma auren ma ba zai yi ba ah, yi yi baba yi da yayi yi da kai kai ji mana zan fa maka zan fa maka tsiyafa ba sa ina magana da baki kana sa baki kai hankali da ni dama ka san kai ina da cikinka mahaukacin banza ɗaci wawa doro an kawo gida an kawo gida da mota shike da fafa da ta kai duka zo ka sa shugaba eh musulmi da musulmi ba gaba ko ba gaba to mun gode alhaji mun roƙa ka mun haɗu masallaci ba damuwa ai liman ya san daraja na yanzu eh ya san matsayi ka sake ka bar shedanci kai eh, eh, eh, ai duwa liman ko ai liman ya san daraja na yanzu ah, ah, amma ka ka ko ba damuwa kai ba damuwa kai ba baban ka magana

aya ta ku wallahi ba tarko bane amma da gangan ne ka ce mu malam Musa ka ce rokon da muka yi eh. Allah ta karba eh. insha Allah Allah ta karba Allah wallahi Ni sauri ka je <laughs> Baban na zuwa. Wai ba ka yi zini kan Eh? Where's your wife? Kun magana mutumin gada ne a sha mai a sha where's your wife? Ne a I want to see your wife. Ba ka da lafiya abokin gaba. Tashi ka fita na ce. Haba ai baka yi saka ce minin tashin fita. Ni ban san ce maka ta. Kai adda gida da zaka ce minin tashin fita? Tashi ka fita na ce. Na fi tashi. kai da in ba mun ji mun dawo ba za ba ka samu ka ci ka ginin da a sha miya kamar ka a ba da kai ka ba ka isa Na gida da kai da wa Mai gida da kan nawa ne? Sha kaman ka. Miya da sha Samu hankuri. Ce mishi na ce ya fita. Duba abin. Hajiya. Ah. Abin da za ce ke ma yau An yi shi guntu duba. In ji hajiya wai ci ka fita. Ta ci ka fita. Eh. In ta ce fita. ka ta fita. Ki gobe. Fita. Yau kina ce mini ta Auren ba za a yi ba kuma. auren ni nace ina son ayi nace kuma ban eh, kayan nan na kawo yaya na ai ba ni na kawo kayan ba aji abin da zaka giya min kenan wani ya sa ka kawo kaya ni da kudi na nace zan baka diyana nace auren ba za a yi sani ba ko baka sani ba Alhaji rawu ni kenan wanda abin da zan gaya muku ai kuma ya san kai Alhaji rawu. wanda abin da zan gaya muku auren an fasa sai sa kayan nan na kawo kira son cewa ka kawo ba ni ka kawo ba Gel miki, gel miki, gel miki. Ya zo ka ka Auren yi ba. A ce ka ya zama dole ne. Babbi nan ka ba mu tunan kunya o. Oh! Dogo kunya o. Oh! Gana Hausa Television wurin nuna fim da al'adun gargajiya. Thank you.